Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Akwai sirri kashi na talatin da takwas. Sai da safe. Duk da Maryam ta so share shi sai da ta dago ta kalle shi. Ko ka fa baka yi ba haka za kwanta? Eh zan yi a can wajen fannin. Ya ba ta amsa kai tsaye don yana son nuna mata laifinta akan abin da take yi baya jin daɗi. ban gane ba jalal me kake nufi da ni ne wai da ka bata afif yanzu ka ce a can zaka yi wanka mhm. akwai abu ne a yin hakan dama ai kwananta ne ko to adalci da yake tunanin ba zan iya yi ba ne nake kwatantawa yanzu cikin bacire maryam ta ce gobe idan allah ya kai mu zan koma bauchi ba zan iya zama a garin nan ba gabaki ɗaya ka canja jalal a tunanin ta hakan da ta faɗa zai sa ya canja shawara ya zo ya ta sai daga mamakin ta ji ta yi ya ce to jalal ya faɗa haka ne don son ta ta maganar da take tsakaninsu ajiye kayansa ya zauna yana jiranta har zuwa lokacin da ta fito da hijab ɗinta a jikinta ta shiga domin ta yi tunanin zuwan zuwansa dama sai dai bata yi tunanin da wuri haka zai zo ba duk da hijab da ke jikinta sai da ta wani iri tsayawa ta yi a bakin ƙofar ta kasa ƙarasowa cikin ɗakin sai ta sare ido take yi kamar wacce ta yi ƙara shi kuma jalal ɗin ya kura mata ido yana kallon ta kallon da ta kasa gane na menene shi ko ma'anansa a jiya zuciya ya sauke ya miƙe tsaya da fara nufa inda take gabanta ne ya hau faɗuwa domin ta tuna abin da ya faru a ranar da ya shigo ya same ta tana wanka. Sai da nemi firgita masa lissafi gaba ɗayansu. Har ne mu kai sau ta duniyar da daban a wacce ranar. Kallon wani mutumi ne na daban ta yi wa Jalal. Domin ranar ce ta farko da ya taɓa nuna wani shauƙi a kanta. da ne ya katse a lokacin da ya zo daidai da ita yana faɗin. Tunda ba za ki ƙara so ba ki matsa min nema to in shiga in yi wanka. Ni magani na kallon idanunta da take rarraba shi tamkar ta yi ƙarya. Da sauri fannin ta matsa daga bakin ƙofa ya shige ciki. Kafin ya fito, a gaggauta ta samu ta isa cikin miro ta shafa ta shafa zallan kwalacen da kuma Ra, masu sassanyen kamshi ta ƙarasa jikin wardrobe saboda gudun kai ya fito ya sanya bata tsaya sai inna ba ta zuru zallan silk doguwar riga ta jawo raya ta zauna tana busar da gashinta a gaushe ta kammala don ba ta so ya fito ya samu ba ta kwanta ba don haka tana gamawa ta sanya turaren gadi masu kamshi sannan ta tafiye gashinta ba tare da ta yi la'akari da gari ba ne kafin ya fito daga wankan cikin sa'a ta gama duk wani abin da za ta yi ta hau gari ta kwanta Jalal na fitowa ya wafin jakar da ke jikinsa ya sanya kaya. Tana jin takun tafiyarsa cikin nutsuwa kamar yadda yake komai nasa a natse. A tunanin ta zagayawa zai iya kwanta a kan gadon sai kuma ta ji ya zo daidai gefenta. Zama ya a bakin gadon ya saka ya ɗora ƙafarsa guda ɗaya a kai. Cike da kulawa yake kiran sunanta. Fanna, Fanna, Fanna. Fanna wacce take da jin muryarsa a cikin jikinta ta buɗe idonta haɗe da juyowa amma ta kasa kallonsa sai zallarsa sanyin ƙamshin taronsa da yake neman saka mata kasala ta rasa wani irin tarihi Ahmad Jalal yake amfani da shi da kowan kayan ƙamshin baya gushewa tashi mai magana fanna ya faɗa cikin sanyi rai da ya tilasta mata bin umarninsa domin da ya magana da ita ba ta kamar da wacce za ta iya musa musa ba tashi ta zauna kanta yana ƙasa tana wasa da zarazaran dogayen yatsunta shi ma ya tsinye ba da kallo ya saki murmushi sannan ya ja numfashi ya dube ta cikin harshen fulatanci ya fara jiho mata tambaya ina jin daɗin yanayin zaman da muke yi a yanzu a matsayin mu na mata da miji fannin kanta yake a ƙasa ta girgiza kanta na san baki jikin da ni ma bana ji duk hannunta ya rike biyu a cikin nasa yana shan iska yana fitarwa da alamu yau hannun nata bai zo da faɗa ba hannun nasa take kallo maimakon ta ya karkata gare shi sai kuma ta fara ayyana kyawun da fatarsa take da shi da ya haɗa hannunsa da nata waje guda sai zuciyarta take raya mata akan ya fita haske sosai domin shi farin ya sol wanda don Allah mu gyara zamantakewa mu saboda mu kama ba don kowa ba fuskar da babu walwala ta ce ai kai ne ba ka so a gyara hannu to da ni mai fanna daga dai sai kuma ta yi shiru domin a halin da ta kasa samu takamaiman laifinsa sannan kuma zancen a ta fi ba za ta taso da shi yanzu ba domin ta ta yi magana sun sami misunderstanding kuma bata ji daɗin hakan ba duk da cewa a cikinsa kullum take ni menene fanna faɗa na gyara amma don Allah kake ɗauko abin da ya wuce a baya rasa abin faɗa ya sanya ta cewa ba ka so na hamma ni na ce miki ba na son ki ya faɗa yana matsi hannunta kamar za ta kuka ta ce ba ka so na mana hamma tun ina yarinya har zuwa yanzu murmushi ya janin bashi. kuma wuce ki yi wa shekara shida magana duk da cewa dama hakan yake ɗaukar ta a matsayin ya karamin yarinya har a halin yanzu ya ce ban taɓa cewa ba na san ki ba fannin ko a baya bari yanzu da ke a matsayin matata idan akwai inda na yi kuskure to na san na ce ba na son aurenki lokacin ina ganin kamar kin yi kankanta da za a kai ki gidan miji yanzu kam ki bani dama ki gani fanna na tabbata zan so ki fiye da tunanin ki hawaye ne cika idanunta da ce amma ba za ka so ni ba domin har yanzu kallon fanna ta baya kake mu wacce ba ta da wani abin da za ka so a wajenta kuma kina da abin da zan so ko ba ki da shi fanna zan so ki ba don wani abu ba zan so ki ne kawai don ya kamata na so ki kuma kin cancanci a so ki ba na buƙatar wani dalili da zai sa na so ki kasa da kanta maganganunsa suna tasiri a cikin zuciyarta Fanna am, kina jina? Da sauri Fanna ta dauko ta kalle shi, da mamaki ne da ya alakanta ta da kansa, ya kira ta a matsayin tasa. shi da kuka ne suka kwace mata a lokaci guda, da sauri Jalal ya karasa hawa kan gada ya jawo ta ya saka ta tsakanin kafafun shi suna fuskantar juna. A karo na babu adadi zan sake roƙon ki Fanna am, ki yafe duk wani abin da ya faru a baya, ki zo mai rayuwa aure kamar yadda ma'aurata ke yi a gidajensu. Kwanciya ta lubu a jikinsa tana shaka kamshin jikinsa yayin da a yanzu zuciyarta ta fara yarda da cewa Jiran yana da dama abin da ya aikata kuma yana son su zauna a tare shh please Fanna Da yanzu ba na son ganin hawayenki ki mun wannan alƙawarin please ni tsawa dai tana son nurin kanta dan tana jin aranta in dai za ta samu kulawa daga wajen Hamma jala. tabbas hawayenta zai tsare ta zubowa domin dama hawayenta yana zubowa ne saboda shi din Fanna am ya kira sunanta wannan karanta samu damar yin nurin kanta Ya ce ba na son taurin kai ki taimake ni ki daina kin ji ko tun da cin ban san ki da shi ba please kake dauki halin da ba naki ba na san fanna ta mai kirki ce mai hakuri da tausasa lafazza dauda ɗan kalamai ba su yi ni da ita ba sannan ba su dace da kalaman ta ba lufan da ta yi a jikinsa tausasan sa suna sanyaya mata ranta idan da yana rufe har lokacin da ta je na faɗin za ki cigaba da bin umarni na sannan ki ta nemin taurin kai duk ta ja tana mai sake shaƙo ƙamshin jikinsa ta ce zan yi hamma har in ka yi alƙawarin ba za ka canja ba sannan ba za ka ja baya da kalamanka ba ni ma kai na rashin zaman mu ya ishe ni ina buƙatar kwanciyar hankali shiru jalal yayi yana jin babu daɗi a ransa tabbas ya aikata babban laifi har ya kai yarinya ya karama ya shekara goma sha takwas rayuwarta ta cika da gunji har take furta wannan kalamai da bai san za ta iya faɗin su ba a tunaninsa sun yi shekarun ta girma Ni nisawa kawai ba tare da ya ce komai ba suna aka har tsawon lokaci sannan daga bisani ya ɗago ta hade da share hawayen fuskarta. Raba jikin sai da nata ya sauka daga kan gada ya isa zuwa bakin wardrobe ɗinta. Sai ɗin inda sai buɗe a Lagos Lifin Mills. wacce hannunsa ta kai kawai ya ɗago ya rufe hada da juyowa ya rufe ta da juyowa ya nufe ta. Mika mata da yayi ta kalle ya cikin rashin fahimta. Canza kayan jikin ki fanna ki daina wahalar da kanki kina kwana da wannan kayan. Jalal fa ki ne ko kin manta. Ƙasa dai da kanta kunya ta kama ta ta fara wasa da yatsunta. Kamu yatsun ya ce yanzu ki kai alƙawarin ba za ki sake yi min gardamar ba na ne ne ta da idanuwanta cikin muryar tsoro mai haɗari da shagwaba ta ce amma me kake shirin yi kuma yanayin da ta yi magana da kuma yadda ta cika da firgici ya so ba shi dariya ya san sai ya amfani da su akan lips ɗinsa wajen hana dariya fitowa ya ce kawai ba na son ganin kina azabtuwa cikin wannan kayan ne dan na san a dole kike kwana da su ta kasa amsa kayan kuma ba za ta iya ce masa ba za ta saka ba dan ba ta son wani saɓani ya sake giftawa a tsakaninsu amma a zahirance ba za ta iya ɗin ba domin rigar da ya ɗauko iya gwiwa ce duk da tana da kauri ba ta da nuna jiki sannan hannunta na bes ne kuma tana kwanciya a jiki sosai ganin za ta ɓata mishi lokaci ya sanya shi zama a kan gadon haɗe da jawo ta jikinsa cikin zuliyar da ba taɓa saninsa da ita bai ce fanna am a daina gurɓataccen tunani akwai abin da na ce zan yi miki ne saurin kike su kai ta yayin da kunya ya kama ta sosai ba ta kai ga yin magana ba ta ji sautin muryarsa a kunnanta ko akwai abin da yake so ne miki ne ya tambaya in sexy way da ya sanya tsikar jikinta ta tashi. Sauri ta za ta bar masa kangaren, ya saurin jawo ta ya dawo da ita. sanan ba ta yi aune ba, ta ji ya kai hannu zai shirya rigar jikinta, wacce da ɗora ta kawai ba tare da saka komai a ƙasanta ba. Kafin ta kai ga hana shi, har ya yi sama da rigar, shi kansa bai san abin da ya ba, sai a lokacin da ya ankare cewa babu wata sutura a jikinta, ba ce na rigar. Ganin an kai matakin da ba za ta samu dawo da rigar cikin sauri ba, ya sanya ta bin hanyar da take gani ita ce kaɗai daidai wato kare jikinta da hannunta. Da kirkila ne iya ƙarasa cire rigar yana kallon fatar jikinta inda take kyalli kamar ake zuma mutum madara wani irin dogon numfashi ya farga babu abin da ransa ke kwadaita masa sai san ganin kirjinta da ta kare da hannuwanta cikin kasalar da ta saukar masa lokaci guda ya jure ita tana fesin dinsa kirjinta kawai yake kallo da ta kare su da hannunta har zuwa matakin da ya amfani da hannuwansa duka biyu ya ciro hannayenta da ke kare kirjin wani irin bugawa kirjinsa ya hauyi a lokacin da ya arba da kirjinta da ba su cika girma sosai ba amma a cikin suke dam kuma a tsaye kamar za su tsole masa idanu wani irin biyu yake haɗewa yana ƙare musu kallo zai iya cewa iya tsawon rayuwarsa bai taɓa kallon halittar press da suka yi masa kyau kamar ta ba wani irin shauƙi ne yake ɗibarsa da ya sanya shi kasa ɗauke idanunsa a kansu fanta ko wace gaban take tsananta faduwa. kaɗan take jira ta fashe da kuka har a lokacin idanuwan a rufe suke don ba ta son buɗewa ta ci karo da abin da yake yi domin ko bata ganshi ba ta san kirjinta yake kallo yanayin da take numfashi da sauri da sauri sai abin ya ƙara rikitar da shi fatabarakallahu ahsanul khaliqin hakika dole ya ba ubangiji domin shi kadai ya isa halitta wannan abubuwa sannan kuma ya sa su zama a matsayin mallakinsa jingin ya ubangiji tasbihi akan halittar da ya sanya fannin buɗe idanuwanta don daga dalilin faɗin haka har a lokacin idanuwansa suna kan ƙirjinta. hannuwansa na riƙe da hannunta ganin kallon sa kawai ba zai iya wadatar da shi ba ya sanya shi ya nufe ta ganin haka ya sa fannin saurin mai da fuskar ta rufe ba ta yawo ne ba ta je saukar ɗumin lips ɗinsa akan kirjinta hakan ba ƙaramin firgita ta yi ba lokaci guda ta shiga kokarin kwace kanta tana sakin kuka Jalal bai fita kanta ba bare kuma kukan da take yi ba ya ci gaba da sarrafa albarkatun irginta inda ransa yake so har sai da kukan nata da magiya sun yi yawa ne ya sanya shi dagowa ya haɗe bakin su waje guda cikin wani irin salo da fanda bata taɓa sanin akwai shi ba a duniya ya fara sarrafa ta ce kukan nata ya tsaya kamar an yi ruwa an ɗauke kasancewar babu sa a ranta a wannan lokacin sai ta samu kanta da injoyan wannan abubuwan da yake yi mata inda fanda ke fitar da sound na nishi wani irin yanayi ya kara wa Jalal ilimi akan abin da yake aikatawa. Duk da cewa ko alamun taimaka masa wajen aiwatar da wannan lamari fanna bata ta yi ba. Amma ya samu armashi sosai a ranshi da ba zai iya tuna wani ya samu sa ba. Tsawon lokaci ya ɗauka gangan jikin Jalal tana iya ƙoƙarinta wajen tabbatar fanna cewa ta amshe sa hannu biyu. Yanayin da Jalal ya jefa fanna a ciki ya sanya gangan jiki da ta duka suka zage wajen amsar saƙon da yake aika mata. Wanda ga dukkan alamu suna cikin muradin hakan. Lokaci guda Jalal ya wuce zuwa san fanna gabaki ɗaya wanda ya saka ta shiga ta yi ta, domin tun ba je ko ina ba ta ci ba za ta iya ba cikin azama da zafin nama fanna ta ture jalal wanda bai tunanin zuwan hakan ba domin bai mata rukun da ba za ta iya kwacewa ba ta miƙe daga wajen tana kuka jalal rantsa idan sai yana jin wani irin yanayi da idan ya ce zai buɗe baki ya magana muryar shi za ta iya hardewa ya kai mintuna biyar a haka kafin ya kokarin faɗin fanna me yasa fanna wacce ta takure a can gefe guda a ƙasa a jikin gadon tana sheka ta ce amma kai fa kai alƙawarin zaka bari har zuwa lokacin da na samu farin cikin da zan iya baka limshe idan sai yana fitar da iska duk da kasancewa yana azabtuwa ta ciki amma ya ji daɗi da cewa fanna ba wai ta canza ra'ayinta a akan ba ne kamar yadda ya san tana aktin kamar wata mai aljanu yanzu da suke masa zuwa jimawa ta rike ɗi me ya rage da hakan fanna kirya suka yi ta kamar wanda yake ganin ta da ce a'a hamma akwai saura bayan ka yanzu ma fa a gidan hajiya ma miki ko ka manta na ji to yanzu me yake so daga gare ni ne miki wanda zai saki yadda da ni ki bani dama don ganin na goge duk wani tabo da na tabbatar ni ne ne miki shi Funa tana girgiza kai da ce amma kai fa kace mu daina tada abin da ya faru a baya kuma ni ko ɗaya bani da dalilin komai sai haka tsoro da firgici ta lalai fahimta a maganar ta wanda a baya yanayin da yake ciki ya hana shi fahimta hakan sai yanzu yake ganin wata kansa da ya ji da kai tsaye bayan ya tabbata a shekarunta akwai bukatar yi mata wayo da dabara da rarrashi har zuwa lokacin da za ta amince da shi halin da yake ciki bai hana shi murmushi bai ce oke to na bari zo ki ji kin tashi fanna ta domin tana cikin yanayi na tsoro zo ki ji mana fanna ba na ce babu abin da zan miki ba a tsorace ta dawo kan gadon ta zauna jikinta sai rawa yake yi is shi shikenan na ce ba zan miki komai ba na ji kuma zan yi kifin magana ta kamar yadda kika ce yanayin tsoro da fanna take ciki bai hana ta faɗin amma kai ne ka ce ba ni ba a jiya zuciya ya sauke ya jawo ta jikinsa yana shafa bayanta a hankali rigina ta yi kai bakinsa daidai ta ga sa yana gama faɗa mata abin da yake tunanin shi zai zama maslaha ba tare da ya kusance ta ba ta taimaka mishi ya samu nutsuwa sai kawai ta fashe da kuka Kwandocin kalamansa suka yi mata tsauri sosai, ta rasa mafita sai kuka. Domin gani take kamar Muhammad Jalal mai masifar tsare gida da san girma bane ya faɗi wannan maganar. Fanna'am, Jalal ya yi magana, sai kuma ya kasa faɗin abin da yake sanya ya faɗa a gaba. Domin wata fanna ta ƙure mishi tunani. daga sanar da ita abin da yake so ta yi mishi ya samu nutsuwa sai kuka na nan yaushe Ahmad Jalal ya dawo haka ya hana fanna sukuni mamakin shi da irin abin kunya da ya rada mata yanzu a kunne ya cika mata zuciya ita bata san yaushe har suka yi sabo da Ahmad Jalal da zai iya fitowa ya faɗa mata wannan magana ba maganar shi ce ta katse mata tunanin da take yi da faɗin um, bai kai ga faɗin abin da yake son faɗa ba ya fara wani irin wahalar nishi da ya ɗaga wa fannin hankali rashin sanin abin ya sanya ta fashewa da kuka A jiya zuciya Jalal ya sauke ya jawo ta jikinsa yana rarrashi. Kwantawa ta ya sa tana mai da numfashi sai da ta samu kanta da matsanancin jin tausayinsa. Ko da ce ba ta da yawan shekaru amma ta fahimci hamma Jalal yana samun karancin kulawa ta wannan fannin. Ba za ta ce lalle hakan ba ne. Amma akwai kamshin gaskiya a cikin hangen ta Sorry fannin am. Ba na ce ba zan miki komai ba kuma kina famin kuka? Fannin kanta yana kirjinsa da ce, Amma! ji ne kamar baka da lafiya sai na ji kuma kamar ni ce sanadiyya hakan. Shi saka nake jin babu daɗi." Iska ya furzar yana mai jin daɗin kulawarta a gare shi. Girgiza kai duk da ya san ba ganin sa take yi ba ya ce, Zuwa jimawa zan je sauki insha Allah. Tunda kin ga kina jin nauyi ba za ki iya bin hanyar da za ta samu min sauƙin abin da nake ji ba. Rinsa ido ta yi lokaci guda ta samu kanta da bashi haƙuri. Amma ka yi haƙuri ina jin nauyin ka da yawa ba zan iya ba. Babu wata hanya daban. Isa wa Jalal ya ce, To, ki bani aran jikinki ni zan samu kaina da kaina nutsuwa. Shiru dai kamar bata ji shi ba tana tambayar kanta hanyar da zai bi. Sai dai sake magana da faɗin, kin amince? Kai ta gida masa alamin e. Jalal ya saki murmushin jin daɗi. Tabbas fanna ayyuka kaɗai ta canza sosai. Da ganga jikin ta ya amfani wajen samo wa kansa nutsuwa, cikin hukuncin Ubangiji kuma ya samu nutsuwa kamar yadda ya fata. Fanna ta yi shiru tana ɗaukan sakonnin dake dake tana ajiye kowanne darasi a mazauninsa. Bayan wani lokaci ya zame ya kwanta, ita ma ya dawo da jikinsa ya kwantar, yana jin wani irin nutsuwa tana shigarsa. limshi ido yayi bacci yana son daukar sa lokaci guda dan ya kwana biyu bai samu nutsuwa kamar haka ba sai yana jin kansa wasai kai yanzu ne ya fara kasancewa da mace tare da yawa a baya bai samu nutsuwa hakan ba ganin bacci yana shirin daukar sa ya saka ya zame fanna daga jikinsa ya miƙe zuwa bathroom ya tsarkake kansa ya fito ya isa bakin gado ya zuba wa fanna ido wacce wahala ya saka ta fara baccin dole wani irin shauƙi ne yake sa ji yake kamar ya maida ta ciki yanayin da yake ji a kanta ya saka shi tunanin yadda zai ji akan ta a ranar da ya mallaki fanna gaba ke daya wani sassan jikin jikinta kawai ya yi amfani da shi yanzu har ya samo wa kansa nutsuwa amma ji matsayinta ya karu ta kara wani mataki a wajensa zama bakin gado yana so ya tashe ta amma bai san katse mata baccinta da take yi da alamu tana yin sa cikin wahala ne sun kiyo waye ya ɗora lips ɗinsa akan nata ya ɗan yi brushing a kai sannan daga bisani ya amfani da lips ɗinsa duka biyun ya riƙo lips ɗinta na ƙasa fannatin tsayuwarsa akan ta san da hakan domin light sleeper ce bacin tafi da nauyi har zuwa zaman sa da da kuma lips ɗinsa da ya ɗora a kan nata jin tana motsi ya saka ya cire lips ɗinsa daga cikin nata ba tare da ya daga ba a hankali ya farta thank you murmushi kawai fanna ta ba tare da ta ce komai ba hakan ya tabbatar masa da tana jin sa ta shi wanka kin ji fanna am kai ta kiɗa masa ta fara kokarin miƙewa ina nan zaune na jiranta a bakin gado har ta fito daga wanka babu ta lokaci ta ƙara so gadon ta kwanta tana mamaki wuyanta wanda ya fara mata ciwo saboda aikin da ya yi. Jalal wanda idan sai yake kanta tunda ta fito ya juya shi ma ya kwanta haɗe da jawo ta jikinsa. Asibabba ga baki ɗayan suka farka daga bacci mai daɗin da suke yi wanda ya saka suka ƙara realizing cewa zaman lafiya ya fi komai muhimmanci a cikin aure. A jiya kawai suka shirya faranta wa junansu, amma sun yi bacci mai cike da nutsuwa. Alwala da ya shiga yi bayan ya tsaftace bakinsa da brush. Ita ma ta shiga ta yi. Bayan ta fito, fake yi mata akumatu, ya fice zuwa ɗakinsa da Maryam ke ciki, Dokin ƙofa kawai ya wuce masallaci domin ya kusa makara. Idan ya juyo daga masallaci sai ya shiga ya gansu. Bai daɗe sosai a masallaci kamar yadda ya saba idan ba sa cikin kwanciyar hankali da matansa ba. Barin ma idan yana wajen fanna da kullum rikicin yau daban na gobe daban. Hakan ya saka san biya san dawowa da wuri. Yau haka ya tsinci kansa da sake san kasancewa da ita na wani lokaci kafin ya fita wajen masu aikinsa. Ɗakin sai ya sake komawa ya yi nokin kofar ya ji shiru hakan ya saka shi murda handal ɗin amma sai ya ji a rufe. ya yi tunanin wata fitina Maryam take ji da shi shi ya saka bai matsa sai ta buɗe ba ya juya ya koma wajen fanna dan baya bukata wani ɓacin da zai ɓata musu momin ɗinsu na yanzu baki dai fanna ba ta tsammanin zai dawo ɗakin ta ba a wannan lokacin sai dai kuma ba ta yi mamaki ba idan ta yi la'akari da yadda suka kasance ta san dole yanzu zai dinga bata muhimmanci kamar yadda yake ba Maryam tana zaune akan sallaya hannun da rike da jarbi gefen da kuma alƙur'ani ne da za ta karanta idan ta gama alƙarar ɗinta Jalali isa kusa da ita tare da sama akan sallaya tana fesan ɗinta. samun kan da suka masa murmushi tana sun koyar da kai kasa. kunya kamar za ta bude kasa ta fada Hannun da kai riko ya matsi har da carbin da sauri jini na shirin batun mata da inda take ta kalle shi kasa jure haɗa ido da shi fanna ta yi saboda inda idanunsa suka rikice suka koma sexy so sai take mamakin jalal ashe ya iya abubuwan soyayya ta ji zuciyarta tana tambayar ta kamar jalal sadis muddibu ya san abin da yake ranta kawai ta ji yana faɗin ina son kulawa daga wajen matata fanna haka kuma ina son daga na fama matata kulawa da kuma muhimmanci good morning my dear wife yayi magana yana matsi hannunta dan zafin da ta je saka ta rantsa ido cike da shagaba ta karda ouch yanayin da ta yi abin kawai saka ta lalace tsiga jikinsa ta wani miƙe cike da wani irin yanayi ya janyo ta jikinsa ta ta rungumi ta gabaki ɗayanta yana jin wani abu yana shiga cikin jikinsa a hankali yana yi masa yawo rufe ido kawai fanda ta yi idan a ce kafin jalal ya fara yi mata waɗannan abubuwan an tambaye ta cewa zai iya kafin ta bada amsa sai ta runguma alƙur'ani sannan za ta rantse ta ce a'a ba zai iya ba saboda yadda ta gan a zahiri kamar kuma fi ma ba zai iya riƙewa ba ballanta na aikata sha'anin da yake bujiro mata da su masu wahalar bayyanawa baki amsa ba fanna Jalal ya faɗa sai tunkunnanta yana ɗan hura mata iska munin tu hamma ta faɗa tana sake ɓoye fuskarta a jikinsa da take rungume me zaki yanzu ya tambaye ta cike da kulawa azkar nake yi ka katse mu ina so idan na gama zan yi karatun alkur'ani karka cewa yana leƙa ta so yake kalli idanunta amma ta hana shi ta hanyar rufe idanuwan ta rub murmushi tare da kai bakinsa sai tumfa ta kuyanta ya bata wani kyakkyawan fil da ya sa fanda jin wani irin shock a cikin jikinta lura da yanayin da ta shiga ciki ya sa ta sake jin wani irin farin ciki yana shigar sa don ya ga alamar ta shiga yanayin da yake tsinta kansa a ciki idan bukata tana sa baya jin ya taɓa ganin mai a irin wannan yanayin ko yanzu ya fara miki romance da ita sai ta bata rai ko kuma ta dinga ɗace rai tana jin haushinsa ki zo ki aikin lada ya faɗa yana ƙoƙarin ɗauko da dukanta ya ɗora a saman jikinsa ya ɗora a saman ƙafarsa Wannan ta sake dunkulewa waje guda tana mutsal shi zan yi fahamma please karka sa alwala ta ta kare kasa sawa ta yi sakamakon nauyin da kalmar ta yi mata a baki duk yadda ya so ɓuya dariyarsa sai da ya kasa a hankali ba tare da fanna ta farga ba ya yi sadda hannayensa cikin hijab ɗinta kawai fanna sai jinsu ta inda ba ta yi tsammani ba ɗan abin shi ta kuma yi tana masa shagwaba wacce take sake rikita dalal yana jin zaton a sama cikin kaskasa da murya wacce ta sake narkar da duk wani karfin da ke jikin fannin yake cewa please fannin am ki ƙara sana ji ƙarshen kan da karya miki menene hmm? please talk to me my dear wife ina so na ji kalmar ƙarshen da baki ƙarasa ba gashi da alama za ta sanya ya min zuciya idan na jikin furta ta waya tell me kan na karya miki what yanda yake yawo da hannunsa a jikinta ne ya sake hargitsa ta yana kuma dagula mata lissafin cikin kwakwalwarta har ba ta san lokacin da ta ce alwala ta hamma please jalal na jin haka ya sake sakin dariya domin da gaske fanda dariya take ba shi gani da take tattalin alwalarta shi ko bai shirya barinta ba a yanzu dan baki ɗaya fita a hayyacinsa ba shi da buri irin ya ga ta sake shi damar da ta ba shi jiya tunawa kawai idan yayi sai ya ji wani irin zumu hankali ya sassauta mata rukon da yi tashi ya tare da rukun mata hannu gaba ɗaya ta rasa ya zata da shi ya bata dan ba ta son safiyar nan ta kare ba tare da ta tilawa karatun ta ba gefe guda kuma ba ta son yi masa gaddama ko taurin kai wannan aikin ya fi duk wani aikin da zaki ki zo ki aikin lada da daɗi habawa fanna na jin furcinsa ta yi saurin zama a bakin gadon tana furta wayyo Allah na habba ka daina magana ni dai kana sa ni jin kunya wallahi ta fada cikin shagaba tamkar irin tana kukan nan murmushi ya sake yi wanda ya ki gogewa daga kan fuskarsa don yana jin sa cikin wata duniya ne ta daban ba wacce yake ciki ba alhamdulillah to wakan zakar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na talatin da tara ku ci da kasancewa ta shi tsakar gida ku ci da kuma da ra'ayoyin tambaya cin gyara korafi ko yabawa Haka zalika, ku ta time sharing a group ku na WhatsApp da Facebook. Na gudu da kasancewa ku a tashar tsakar gida.